والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان A cikin rantsuwarsa ta biyar, sai ya ƙara da yi wa kansa addu'ar tsinuwa in ya kasance maƙaryaci ne cikin abin da ya jefe ta da shi.